Amina. Dukan mai

amina Daga mai matsayi gure yawuwa kai kai kama amina. Musalai dukansu fadawa kai amina. Amina. Tania. Amen. Yeah.

jamila Dukan mai matsayi guri yawuwa zai kai kama amina. Kama amina.

yesuka